suke a adawarsu da rantsarantsansu. afallahu ank lima azinta lahum hatta ya tabayyana laka alladhina sadaku wa ta'lamal kazibin. Allah ya yi maka afuwa ya kai wannan manzo akan ka da kai na ba su izinin ƙin zuwa yaƙi don me kai masu izini da ka jinkirta. har sai ka gane masu gaskiya a cikin uzurin da suka gabatar da waɗanda suka yi ƙarya sai ka yi wa masu gaskiya izini